ka gadi a haba na sani lalle shekarar demile demile kwamben ne ne ne ko ko ko ko demile ko ben na ko demile ni abin nan ko demile dizinab na ga ko demile dizinab ko demile dizinab ko demile dizinab

motsi eh sai ga direban mu ya gangaro da ta aka yi misin yin haka ya tsaya kaga ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya tsaya wata ta kai talaki wata ta kai talaki ga kashe biyu in kashin ka sai an ka ta kakara an ka mota ta lake ni ko ne to da cikin mota ni ni yaran mota ka tiye rigar ka ni ta ka sai sai nadi ni nadi nan aza ga kai a hegan mu za ka yi dibo nan ga gani akwai wani dan turtur nan ga kai da a ah, na gane shi eh, a ah, ba na gane shi ne te ne te ne kai ko da talam din nan da mu da albasa au da ko dire ba tiki suna fi mare ah! da dire ba tiki ina gaze iya gaze ina gaze kai kuma ka kurda ta ni kuma ne kurka ta kargashi yo tura za ka ko me za ka yi dauke tana ne ya ga kai Ni ɗauke ta gangan kai. Ɗauke ta gangan kai ka gangare da ita cikin gangana ta aji. Ni ta gangana ta gangana na aji. Allahu akbar ai ka tuno min da game ka kai na ne wannan wata rana ba na ta abiya so ba ka abi abiya abiya za ka ta ko idiya so abiya so abiya so ka san bakin nan ya yi girma <laughs> kai na je abiya so ina zuwa cikin hilin jirgin nan nake hilin jirgi ina gaya maka ina zuwa cikin hilin jirgi ka san da leke leke na san ka leke leke mutum da kai ka dibo wani abu ta eh, ni ah, eh, eh wani bature imi haka bature dai haka haka ya haka haka yake eh a kira na heke na ta baci na heke eh baci ah, ka san na ta zaki na heke eh wallahi ni ma sai na dan kirge mi shanu haka kirge ce ba haka nan na eh, sai yace ba a indo eh ka ta ka san mu bayaran turanci muka ji ba turanci ba hausa na hausa na mu fa in ga ma ya kira ni ya hmm. mun jirgi ne ya ƙi tashi jirgi ya ƙi tashi ana zo ne a kama jirgi ne ko ko irin wannan jirgi ne na kwale kwale haka ko ko mai yana sama jirgi ne mai zuwa sama mai zuwa sama yana mai tashi sama <laughs> eh, an yi gyara an yi gyara shi a zaton shi ma ni baka ni shi a ba kai ka eh, a zaton shi eh. kai ka iya gyara shi mani ni ne ni baka ni shi ne in kama hmm. mishi shi gyara ni kuma ba bakanin shi bane ina zuwa ya ce min jirgi ne za a gyara ya ki tashi ni sai na ce ba in dai wannan ne ai ba damuwa aiki na ne wannan ka aikin ka na aiki ka sanda da gudu na saka ka gudu a kan wallahi sai na ce ina direban jirgi aka ce gashi na ce ina waɗanda za a je da su aka ce gasu a zo da mutane kowa da kowa a sa haba ana ta mutane duka duka mutane ana ta mutane na ce mai kwamfuta mu je mai kwamfuta ku je idan gudu ya gudu eh. idan na abinda zai tashi shi sama shi sama ya tsallake eh, eh. eh. na tura jirgin nan ina gudu iya iya ina gudu iya iya ina gudu iya iya lokacin da na kura gudun shi ka kura gudun jirgi kura gudun shi kasa eh sai aka danna kwamfuta sai ya tashi ya tsale ya sama haba yayi sama ga ma kawai ne haba na dawo turawa tabi aka yi ga ma aka har da alewa